صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دبير جوتا قوم وتا شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوت يد دريه رد أربعين دبقوي الله تبارك وتعالى متروقين من داسي da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin littafi al-mawsu'atul mufassala shafi ɗari da talatin da bakwai. Muna cikin ƙungiya ta farko ƙungiyar Khawarijawa. amma bincika wajen shida albahasu sadisu maqalatul baihasiyya baihasiyati wato ra'ayoyi maganganun baihasawa su wa'annan mutane abinda suka tafi a cikin hawarijawa cewa suka ce na farko dai daga cikinsu alwokofu ma فيما ala uh, Ala al-abadani in an ce tsayuwa bai tsaya da jiki ba ba tsayuwa da jiki ba tsayawa mana nan na tsaya ba zan wuce ba a ra'ayi kenan ana magana tsayuwa a hukunci ni dai cikin maganganun malamai na tsaya inda maliku ya tsaya farillan alwala guda bakwai to wannan ne a hukunci shi shine tsaya wanda ke ba tsayuwan jiki ba alwakufu laisa fi ma yasau ba abu ne da ya shafi alal abada ne ba la al wa innamal wuqufu alal hukumi. tsayuwa akan hukunci da ainihi malam yuwafiqhu ahadun idan wani bai yi muwafaka da shi ba shi ɗai yayi wannan tunani shi kaɗai ya fidda wannan tunani to labuda ya tsaya akai ba zai tura gaba ba ba zai yi baya ba fa idza wafaqahu ahadun in wani muwafaka da shi a hukunci minal muslimina lam yasah min hazari zalika wannan bai ishe shi ke ta wannan ba illa an ya arifa man arafa alhaqa wa dana bihi wato abin da ya tsaya kan hukuncin bai kai shi aiki da shi batun da sun yi saɓani ne da wani sai ya san wake da gaskiya a ciki gaskiyarsa ta rijaya an ya arifa man arafa alhaqa ودان بالحق إذا فليوافقه ومن أظهر الباطل ودان به أنه ya yi ɗa'a ga ƙaryar. sai ya san wannan ya tsaya akan gaskiya ya bi gaskiya ya aiki da ita wancan ya bayyana akan zahiri ƙarya yake kai kuma ya yi ga gare shi to a lokacin nan zai iya sanin cewar ga inda zai bi amma in ba haka ba sai ya tsaya hmm. ina abin da misalin baka ga kwanan nan ma an fassara wani eh, littafin shehu abubakar nan na to me ma'anan shi matsaya ta ana abu ana abu ce nan na tsaya wannan ita ce matsayata na tsaya akan wannan hukunci littafi ne musamman tambayoyi aka dinga yi masa ana rubuta ana tambaya ana rubuta littafin da hausa aka shi yanzu mai da shi larabci to shi ne matsaya ba matsayan kake ba gagarin ka tsaya sai ka ce nan ka tsaya kullum nan kake zama ko nan ne matsayan ka to ba matsaya na jiki ba matsaya na hukunci na tsaya akan kaza Hanabila suka ce farillan alwala shida ne, Malikawa suka ce farillan alwala bakwai ne. Ina ne matsayin Maliku? Bakwai ne. To kuma zai iya cewa zai iya ɗaukar na tsaya ba zan yi hukunci da shi ba. Tunda ne kaɗai na ga nake da irin wannan fahimta, da ni na tsaya a wannan, ga dai hukunci na fahimce shi amma na tsaya nan. Barin shiga ba kada ka wahalar da ni ka gane na biyu annahu la yaslimu ahadun hatta yuqirra bi ma'rifatillah babu wani da musuluncinsa zai cika ah sa yayyu musuluncin mai yin musulunci ba zai cika ba hatta ya kirra sai ya tabbatar da sanin Allah Ta baraka wa ta'ala kidan ba dama mutum ya musulunta bai san Allah ba la sai ya san Allah nan sai ya san shi bi wa ma'rifati rasulihi. ومعرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جملة أبو نوى معرفة الله معرفة رسوله معرفة ما جاء به محمد أما جملة فنهض والولاء لأولياء الله سبحانه da goyon bayan ainihin waliyan Allah ma'ana wa'inda suka kama Allah wanda suka rike Allah to ya zama wata yana bayan su wala da bara yayi bara a kenan ga wa'inda ba su kan ba waliyan Allah ba to shi kenan wannan guda hudu kenan wal bara'atu min illahi wa ranan ke tambayan bara'a da yankewa yin bara'a da duk maƙiyin Allah mutum sai ya yi wannan zai musulunta ai kaga mu musulunci mu in dai ya yadda ya kore ya tabbata ya zama musulmi ya kore duk wani abun da ba Allah ba ya tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai ya tabbatar da masu bauta su ne masu bautan Allah sannan ya tabbatar da nabi Muhammadu ne jakadan Allah na ƙarshe yana gaskata shi duk abin da ya faɗi yana aikata duk abin da ya sa shi yana mai barin duk abin da ya hana baya aikata wani bakon abu sai ya san menene hukuncin Allah a ciki in mutum ya kai musulunta su ko suka ce a mutum la yaslimu ahadu hatta yuqirra bi ma'rifatillahi wa ma'rifati rasulihi wa ma'rifati ma ja'a bihi muhammadin jumlatan wal wala'u li awliya illahi subhanahu wal bara'atu min a'da illahi famin jumlati ma warada daga cikin abun da ma warada bihi shar shari'a ta zo da shi wa hukum wa haqama bihi ma harrama Allah wa wa haqama bihi yayi hukunci da shi yayi hukunci da abubuwan da Allah ya hana ja'a fi wa'idu yayi hukunci da shi shi shari'an kenan ko ma ja'a ma ja ja'a bi ja'a fihi alwa'id abunda Allah ya hana kuma gargadi ya akan sa Allah ya hana shan giya kuma gargadi yazo zo akan giya misali fala yas'ul insanu illa alimahu mutum baya kukuta sai ya san waɗannan hukunce-hukunce da aka faɗi na dunƙulen da na kuma tafsilan. wa ma'arifatuhu bi ainihi kuma sanin sa dinnan ainihin sa wa tafsiruhu wa minhu ma yambagi an ya'rifahu bismi ciki akwai abin da ya kamata ya san shi na sunayen Allah wala yubali Allah ya arifa tafsirahu ko da bai san fassarar sunan ba wa ainihi wa tafsirahu wa ainihi hatta yaftaliya bihi sai ran da abin ya faɗo masa wa alaihi an yaqifa inda ma la lallai ya tsaya inda bai sani ba wala ya'ti shay'an illa bi ilmin bai aikata wani abu sai da sani nan sai ka kaman ka'idan ta yi aiki na uku al'imanu huwa an yi alama kulla haƙƙin wa batili imani shine mutum ya san gaskiya ya san duk wani gaskiya ya san duk wata ƙarya na hudu annal imana huwa ilmu bil qalbi ya sani a kaga al imanu shi at tasdiqu to suka ce al imanu huwa al ilmu bil qalbi duna al qawli wal amali ba maganan qawlu ba maganan amalu inda mutum ya sani a zuciyarsa halas tsara mumina khamisan man waka damban kabiratan wanda duk ya aikata zunubi wato babban lamna shada alaihi bil kufri ba mu ce masa kafiri tunda auren su ai duk mai zunubi kafiri ne To idan mutum ya aikata zunubi babban ba mu ce masa kafiri hatta yarfa'a ilal wali wa yuhadda sai an kai shi ga sarki an masa haddi to daga nan ya zama kafiri. Wala nusammihi qabla rafi ba mu ce masa kafin a kai shi ilal wali mu'minan wala kafira. huwa manzilin baina manzilatai la mu'minun wala kafir thumma yuhkabu hina idin bi kufrihi idan aka daga harkansa aka kai wa sarki ya hukunta shi to nan ne ake ce masa kafiri wa zakara saksaki anhum qauluhum wa intaba. ko da ya tuba وذكره الأشعري والشهرستاني كما لمن تاريه عن بعضه وأضاف الشهرستاني إمام الشهرستاني أعرى عنهم قولهم وكل ما ليس فيه حد فهو مغفور duk zunubin da bai kai a yi masa haddi ba, to wannan zunubi an yafe shi. Wannan shi daga cikin ra'ayoyinsu um, na'am na wanda bai kai haddi ba a yana ya sani kamar misalin kaga sumbanta me haddinka tabawa da hannu kaga haddinsa mari kaga haddinsa to ai zagi ma za ce wanda ya zagi wani ga haddinsa to da kana haka ga akwai laifuka da yawa ba su da haddi illa alƙali na da wani abu da ake ce masa ta mu a wurin mutum ba shari'a ma ke karatu ba kan an abi baihas annahu qala al-iman huwa al-iqrar wal ilmu can me suka ce al-iman huwa al-ilmu bil qalbi دون القول والفعل kuwa اوغان تفيا بيها ابي البيها الايمان هو الاقرار والعلم وليس هو احد الامرين لا بد من الجمع الاقرار والعلم اني دون الاخر وعامة البيهقية يوان بيها بيهقا وان مبين على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان كذا غامو tamkar ko tukkawa da ƙarawa ragewa da ƙarawa wa zakar al anhum al-ahdi na bakwai kenan annasu mushrikuna bi jahlid din su bai hasawa bangaren hawarijawa suka ce duk wani jahili mushriki ne mutane kan mushrikai ne mai ya kai su shirka sun jahilci addini duk jahili mushriki ne annan nasu eh, ko annasu mushrikuna bi jahalid mushrikuna bi mawqa'ati dhunubi shirka suke wajen aikata zunubi in kana zambun lam yahkumillahu in zunubin da Allah bai hukunci a kansa ba hukuman mugallazan walam yuwa kifna alata tagalidihi bai nuna mana kaurin girman zunubin ba fa huwa magafurun ai haka ka faɗi da zuko yace ma wa kullu ma laysa fihi haddun fa huwa magfuru wala yajuzu bai halatta an yakuna akhfa ahkamahu anna wai bai halatta ga Allah ya ɓoye hukuncinsa gare mu في دنيا في كوفي ذنوبنا ولو جاز لك جاز في الشرك ولو جاز دا ولو جاز ذلك دا ون يا هلتا تو ان هلتا دا شركا وقالوا التائب في موضع الحدود وند توبة أولين هدي وفي موضع القصاص والمقر على نفسه yalzamuhu shirku ya tuba fa to ya koda mai mushriki ko shine barbashin su ne lokacin farko farkon su eh, suka ce aliyu ya kafirta yace la ilaha illallah na musulunta suka ce yanzu ka kafirta da can duk da shakka yanzu maka tabbatar da kahiri ne kai tunda duk wanda ya da kahiri to kahiri ne فشين التائب في موضع الهدود وفي موضع القصاص والمقر على نفسه يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشيء وهو كافر لأنه لا يحقب بشيء من الهدود والقصاص ما يحقن شدون أبنى حد قصاص إلا على كل كافرين يشهد عليه بالكفر عند الله wannan kenan to wannan bai hasiya ita ce ta bai hasawa sun yi kungiya kungiya dole za ta samu AB maqalatul awfiyya wa hiya min al-bayhasiyya bayhasiyya min al-khawarij awwalan idza kafara al-imamu faqad kafarat ar-ra'iyatu al-ga'ibu minhu was-shahid illiman ya kafirta kai ba liman ba kaɗai ba shugaban ƙasa sun da halifa suke nufi da liman faƙada kafaratin ra'ayya talakawansa kaf sun kafirta nan nan da wanda baya nan na biyu suka ce a sukuru kufrun buguwa ba bugewa ba fa <laughs> bugewa daban daga buguwa mai a bacci kuke yi ko bacci kuke ba ba bacci kuka yi <laughs> kai ba da shi banne da shi mutumi na ne shi ne fa shugaban likitocin kaduna gaba ɗaya to ka kokaja da farfesa saboda ga farfesa na magana ce haka yake na'am amma mu dai mu ce inda zamu mu ku ya aka yi muna na biyu buguwani ba kirkira ta ce ta jami'a na ce buguwa bugewa kuma lokacin irin wannan hausan za ka ji hausar da kawai na kana bali da ita can sai ka ji wani ya dawo maka da ita ya dawo maka da ita shi fa tsakani da Allah ka za yake ji kana cewa don haka bai gane ba waye ne aka ce ice susa baya bata sallah sai suka tafi suna baza tusa baya bata sallah baya bata lura shi ko yana susa ƙaiƙayi ya sa ka ka sosa bai bata masalla ba to suka suka tafi yana ce malam ya ce sa baya bata sallah to haka shi isa ake cewa kaset akwai haɗari ka yi aiki da abin da ka gane wanda baka gane ba bai kamata ka aiki da shi sai ka zo ka nemi bayanin sa, ko ka tambayi na kusa la'alla akwai wanda ya san shi ya san ɗabi'arsa zai iya fassara maganarsa. As-sukru idza kana ma'ahu ghayruhu in ku ya haɗa da wani abu daga daga mayin ba mayin kaɗai ba ya haɗa da min tarki salati barin sallah au qadafil muhsini ko da yin yi maye maye a yayi kaza kuma asbaha zalika ko ya zagi wani li'annahum innama ya'lamuna suna sanin anna shariba sakara sakaru ai mashayi bugu idza damma ila sukrihi gairihi in ya hado da wani abu daga mai mimma yadullu ala annahu sakaran wal aufiyatu firqatani ha hmm? لأنهم e anna الشارب سكر E wanda duk isha buga ne idan damma ila sakrihi gairuhu haka suka ce aka ka zo ba mutanen girki ne ba ka dai gane me suke so ka ce a wurin ba aiki ba fa yau ba hmm? sai ya haɗa da fata abba fata ba kai rashin sallah ko cin mutuncin wani to wayannan aufawa daga bai hafiyawa firqatani firqatun taqulu marra jaa min dari hijratihi ai kafin su suna hijira kamar sauran kawarijawa sun yi hijira sun bar cikin jama'a dukkan duniya jasa ne duka masu saɓon Allah ne sai dutsen da suka koma nan ne kaɗai ba a sabawa Allah to saboda kana duk wanda bai fita daga cikin gari ba ya koma inda suke kahiri ne ta san ai mun yi su sun juye yanzu sun koma wani abu kuma daban marraja an dari hijirati wanda ije yi hijiran ya dawo to wa min jihadi ila halil qu'udi tabarra minhum yayi bara'a daga gare su ma'ana kenan ɗan tawaye yake to sai dai me hukuncin su ya kafirta ko bai kafirta ba mu dai na mu ce aka ce a kafirta wanda ya baro cikin su ya zama kahi wa firqatun taqulu la nabra'u minhum ba za mu yanke daga gare su ba imanin su nan annahum raji'u ila amrin kana halalan lahu sun koma ne wani al'amarin da dan halal ne gare su wannan aufiyawa kenan daga bai hafawa. مكانة أصحاب التفسير آه، رأي ما هو تفسيري من البيهقية من شهد من المسلمين لم تجز شهادته إلا بتفسير الشهادة كيف هي وند اي شهد ادغه تك مسلمي تو شهد صدي بتهلك تبا سي ان يا فسر الشهاده shaidan mecece ita kai fahiya in ya fassara shaida ta yi daidai da ra'ayinsu su karɓi shaidarsa in ya fassara ba ta yi daidai da tafsirinsu ba kafin gwamnati su karɓa ba kalu walau anna arba'atu shahidu da mutum hudu sun yi shaida ala rajulin minhum bisira ai sai haddi za a yi ku lam tajif shahadatuhum حتى يشهد كيف هو سيسم بعد يا يكي وهكذا قالوا في سائر الحدود مقالات البيهفية أو الصالحية أو أصحاب السؤال آه، amma aka ce wa ashabi su'ali na ce ai eh oh tun farko ne eh to maqalatu ni me na ce bai hafiya ko to masha Allah na koma bari in je maqalatu shabibiyyati aw salihiyati karatun mayafi aw ashabi su'ali min al-bayhafiyyati su wannan ƙungiya ɗaya ce sai dai tana da sunayen nan guda uku in ma a ce mata ashabibiyya ko a ce mata asalihiyya ko kuma a ce mata ashabu su'ali ko suna da kakule-kakule to amma duka wa'annan ba daga wani wuri suke ba firka ce min hasiya Na ɗaya mutanen nan za a mu annan rajula ya kunu musliman. Mutum na zamowa musulmi idan shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaman gaske. wata walla auliya Allah ya goyi bayan waliyan Allah wata tabarra min a'da'ihi. wa aqarra bima jaa min indillahi jumlatan ya yadda da abun da yazo daga Allah a dunkule wa illam ya'lam sa'ira maftaradallah ko da bai san sauran abubuwan da Allah ya wajabta ba subhanahu alaihi mimma siwa zalika a faradun abun yake am huwa la aw aw am huwa am la ajwan sakai kai huwa am la to dai in yi wannan shaida a wurin su fa huwa muslimun hatta bataliya bil amali bihi fa yus'alu sai ran da kuma kaddara ta kama zai yi aiki da shi to nan dole fa yus'alu a tambaye shi wa in waqa haraman lam ya alam taharimahu faqad kafara kai in ya ga haram bai san haram ne ba kafir sa wanda ya sani amin babu aula nabiyu biyu ra'ayin wa'annan mutane qalu inna al mu'minina mu'minuna atfalan wa baligina hatta yakfuru ‘ya'yayen mummunai iyan mummunai kenan mummunai ne ƙanana ko sun balaga sai sun kafirta da kan wa inna a tsafarar kuffari kuffaru ɗiyan kafirai kafirai ne a tsafaran wa baligina hatta yu'minu na uku zikirul yamani zakarar yaman yamanu ya ambato mana annal shabibiyyati yusammuna murja'atil khawarij ana ce masu ma dai murja'awan khawarijawa lima zahabu ilaihi min alwaqfi fi amri salih bin masrah to wannan me suke da suna bai hafawa? da karikitan da ke karkashin sa sun tsaya yanzu za mu shiga makala kai ba su kare ba ba su kare ba maƙalatu tawa'ifa min al albaihasiyya wayannan wasu ra'ayoyi ne na bayhasawa na tsaya ta'ifatu min al-bayhasiyyati قالت طائفة من البيهقية إذا كفر الإمام كفرت الرعية wannan da zuwa wa qalat daru shirki Ƙasarsa ta koma ƙasar kahirai wa jami'an mushrikuna kenan za su yaƙi dare Wata tarakati salatu illa khalfa man ta'rifu bai hasawa sun daina yin sallah sai wanda suka sani ko guggubin da wuya wa'annan da ake ce musu yan kaza kaga suna bin kuwa sallah an sun zo ba su bin ku sallah sai dai su bari sai kun gama an kun gama ko ya tsaya ya dinga tsarki ko ije ya kama asuwaki ko su tsaya su yi ta magana su yi ta magana can sai an yi nisa ta kai mai alwala fa kai mai alwala fa sai su koma ko ba ba wasu yau alwala suna isa su tara an gama sai to an gama sallah an gama sallah mu ce yi mana sallah sai ku dinga sanin irin wa'annan a masallaci yi isa ka ga musulunci maganin irin wannan shegantaka ba a sake sallah in an yi sallah ya dace masu masallatai su lura da irin wannan gudun ka a kafa musu wata don wani na iya zama a anguwan shi kenan daga nan ci gaba da kiran mutane yana dasa abuwan a waye gari ya dasa wannan khawarijanci a cikin masallacin ahlus sunna ba hisa ba wannan ita ce hikiman wani zai samu alaikum zan yi muku wa'azi ce ba mu ne ka ba ci kayanka karatu muke mu je ka bude karatu za mu ji labari idan karatun ka na keke ne mu zo mu koya a wurin ka amma mu kan ba za ka zo ka ce za ka mana nasiha ba ba mu dokata illa khalfa man ta'rifa to ko a Saudiya ka gana yi sai dai karatu akwai majalisu majalis majalis sanan ne wani na da kujerar Saudi kaza wani ga kujerar sa wuri kaza in yana nan ka tara in baya nan ka gana ana zaune wani mai hakon kujeran ya zauna baya nan illa khalfa man ta'rifu wa dhahabat ila qatl ahli al-qiblati sun tafi akan kashe musulmai ya yuki ga daga ɓangaren su ne su sa boma bomai a masallatai bom a masallaci bom a asibiti bom a kasuwa bom a dandali jama'a inda suke taruwa da sunan dai sau da kana haka eh, ƙatar ahalin ƙiblati sai kafirai ne sai an kashe su tukuna kafa musulunci wa akadul amwali haka ibar dukiya kun manta amma ko kowa ya manta bai kamata dan riga sai manta ba ina yan riga sai kun san fa ina haruna baya nan ai <laughs> na sa ba yau dai ban shakka ba amma ka san fai'u kai yawwa masu zuwa sosai in suka ganka da kuɗi in suka make ka suka kwashi kuɗin shi dukiyan annene ba kowai sata suke haƙiƙan da dai yanzu abin ya zama labari ko ya canza salo tunda shi kawarijanci kaban yadda malaman tarihi suke bai karewa sai dai bakan sai canza usulobi can sai kaga ya kulla tautasigar واستحلت القتل تهلت الدكسة والصبي على كل حال to kaga ka dai a ce a ce maka wannan yan fas ɗin nan ɓallin hawarijawa ne Ka eh, kaga ai suna da alaƙa da juna wuri ɗaya suke rayuwa ai kaga aula sunansu ya fi ga ya fi tun da wancan ƴan jaridu ne suka samu sai boko haram amma khawarijo ne ba wani littafinsu da za ka ɗauka ce su ne suka ce boko haram inda aka ce boko ya haramta duk wanda ya tashi faɗi ma yana faɗin irin wannan abin nan ɗin to amma hawarijawa ya fi aula da sunayensu wani ɗaya suke tafiya daji jamban bi jambe sai dai sun raba kai da ganin shi sai za zai nuna maka kaman hannu ɗaya in ƙina su daga majalisa ɗaya suke idan wani abu ya tashi sai su ce mu je wajen yan iska haka nan za su yi su ja su yi tin su je su ce kai yan iska ina kaza a'a kaza babu ba mu ne ba kaza da kaza to shikenan to shikenan sai su wafi su ma wancan abu ya same su sai mutum da zace shine dan iska ina kaza a ce a'a nemi kaza ɗinka a wajen gari su mutanen gari su kai maka kaza to gashi san gashi sai shi kenan. to kuskure aka yi musu kisa za su kaɗa ko gawan su kawo su ce yan iska gagawa ku ba mu aure ba mun ɗauka mutumin ka mun ɗauka ainihin kahiri ne muka kashe shi ashe mutumin ku ne suna samun wannan canjin kakan ji maganganu suna gudana a tsakaninsu yake nuna an yi ko ba aljihu ɗaya suka bullo ba Allahu alamu na biyu wa ƙala ba'adul bai hasiyati asakaro mai min kulli sharabi halalu subhana mawdu'un ko amman halalu mawdu'un amman sakara binhu an yafe wanda ya bugu daga gare shi wani ko ya taɓa zafa ni ranar juma'a ina warin giya yace malam na ce ya akai an kore ni daga makarantar albayan to ka maida ni na ce to na mai sheka je ka gaya shugaban makarantar ni wani na mai sheka yace to kuma kai musu bayani cewar kasu hana ni shaye-shaye ni na san abin da zan gaya a wani gidan su banni da halina ni na san yadda zan yi to ko lokacin da yi magana yi min magana yana warin giya to haka abubuwa dai ga su nan da zaune bai gaggari ba don kaga da yanzu yayin da aka yi karatun da duka aka yi karatun nan tuni da an ɗaga mutanen nan to ai wannan kun yi kama da kaza to ai wannan ban ga babbancin mu da kaza ba wannan firƙoƙin nan in ka tara su za ga sun tara kusan mutuganin abin da ke cikin su wa kullu ma kana fi sakari min tarki sala duk abin da ya faru a shaye shaye shaye shaye buguwa aw shatamillahi subhanahu fa huwa mawdu'un la hadatha fihi babu laifi cikin fihi wala hukuma wala yakfuru ahluhu bi shay'in min zalika ma dabu fi suqrihi wa qalu inna ash-sharaba halalul asli wa lam ya'ti fihi shay'un min at-tahrim la fi qalilihi wala fi iktharihi au fi sukuri na uku ƙari zahaba ƙaubu minhum ila annahu la yahrumu siwa ma warada fi qawlihi ta'ala babu abun da ya haramta sai abin da yazo daga zancen Allah قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه to wanda aka cire na illa menene ko na maitar aw lama khinziri bu aw dama lama khinziri to ala kula ajidu ni dai ban samu la ajidu muharraman ban samu haram ba fi ma uhiya ilayya ala ta'imin a akan wani mai cin abinci da rai shi gal aya وما سوى ذلك فكله halal. to wa'annan kenan to dai yanzu dai kam an ƙara mabahasu as-sabi'u har yanzu kawarijawa ba su ƙare ba maƙalatu sham rakhiyya shafi nawa ne asalin wuri eh ɗari da sha tara bayan sun rike ni kuma so ko na manta ba fa ni kaɗai ne ban rike ba da ƙasar ma bai gari ba da zai riga ni gani ni matar kwannan ne ya sa da gani a kun gan shi mabahasu sabi ko maƙalatu shamrahiyya da sauran wata ma'ashi Dari da sha tara inda abun a dako kayan buhuna ne a ji a ɗauki wannan buhun a warware a gama a dako wani buhun a sake warware a gama a sake dako wancan a gama sanin inda ake ɗaukan abu ana dalla dalla shi ma yana ƙara mutum ko dan gari cewar ya san inda ake to yanzu dai ga ta bakwai makalatu shamrakhiyya na ɗaya suka ce su dima'u qaumihi haramun fi sirri halalu fil alaniyati waye sai shamraku kenan jinin sa haram ne ƙabilarsa kenan a halal ne a sarari saboda ta raba saboda ka a zai kashe su amma a haramun ne kashe su wannan na biyu abawai ne kashe uwa da uba haramun ne fi dari taƙiya in ana wurin garin taƙiya ba bayyana aƙida ba wa darul hijirati, wa in kana na ko da sun saba iyayen kenan wa haka saksakiyu anhum jawazu a abawaini halaccin kashe uwa da uba fi daril fitnati a gidan yaki. wa in kana muslimaini li ghairi darurati na uku wa hukiya anhu annaha tusalla khalfa man la ta'rifu eh, su da sallah bayan wanda ba su san aqidarsa ba nasu ne ko ba nasu ba أي أنهم يصلون خلف من صلى إلى القبلة ولو كان يهوديا أي كوا قدم يهودي أو نصرانيا yunafiqu bi salatihi sun san shi ba nasara ne sun san ba ne to abi yana cinsa tun da kaga ga aboye yake ba a sani ba yana sallah mana ya zo wani abu ne ya zo yahudan da muke da su a cikin na ya san irin sallarsa da kiristoci da suke yawo a cikin mu eh suna zuwa suna sallah mu me ne ba karantawa kai ba su ma sun karanta suna zuwa jami'a har a wayi gari ma yanzu ba akwai lakcarori ba kiristoci wannan ya ga daman sallah sai jin sallah ce ba zai yi ba wannan akwai kiristoci wanda suke lakcarori ne kuma an san wannan kiristan lakcara ne a ɗako dirasatul islamiyya islamic study a ba shi da supervisor mai digiri kaza a iya ilimi ne tunda ilimi ne shi kenan wani abu da ban tantance shi ba tukuna ina son da ya samu wani samu lokaci da ɗauko takardun karanta su da ke. ba su yadda fa fa addini musulunci addini ne ba larabci kawai suke cewa makarantar larabci su amma dai ban tantance wurin ba zan ku tantance haka wa hukiya anhum annaha annaha ko tusalli su murakawa kenan khalfa man la tunda kaga mai neman ya sani ai gudun yake kaɗi bi kahiri sallah ay annahum yusalluna khalfa man salla ila al-qiblati walau kana yahudiyya aw nasraniyya yunafiqu bi salatihi na hudu wa ƙalu la ba'asa bi masin nisa'il Janibi. yin iska da mutanen ba laifi mutum ya shafa matarsa ba tashi ba li'annahunna rayyahina tunda sunan mata da kamshi to ko turare ai halatta ko irin turare ka shafa tun ba dole zan ta wata ka shafa wanda ba naka ba sai da su ce eto eh to al'ada mai turare dole in ya saki fa, kowa yi to wayan nan da ya so ne na bakwai na ga saura guda ɗaya yau mai ban kwana da kawarijawa daga dai duk inda aka ce wannan kaba kawarije ne wannan kawarijanci ne ina ga mun karanta shi sai dai wanda ya manta al-mabahasu sabinu maƙalatu firaƙin min alkhawariji wasu ƙungiya ne daga khawarijawa na ɗaya sinfun min alkhawariji tafarradu bi ƙaulin ahdathuhu sun kaɗaita da wani ra'ayi da suka ƙirƙire shi wa huwa qata'uhum shahadatu ala anfi ala anfusihim wa man wafaqahum أنهم min أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء في قطعهم shahada. sun yanke shaida sun tabbatar da wa su wa man wafaqahu da mai ra'ayi irin nasu sufa ‘yan aljanna ba sharaɗi ba sai sun yi kaza sai sun yi kaza a ‘yan aljanna kuma babu ta to ga cewa sai dai in sun yi kaza 'yan aljanna suke na biyu al Ya yarawna dara darul harbi mana suna ganin duniya gidan yaƙi ne gaba ɗaya wa annahu la yajuzu al ala fiha ainihin bai halartar zuwa ga wanda ke ciki إلا بعد المهنة سيدي إن يدري ويقولون بالإرجاء جنكر في موافق في موافقهم خاصة إذا دي سنة تفيا تاري تودو أبين دا ناس يي سنة في مصر سنة كرتا مصر كما هكا عن نجدة ويقولون في من خالفهم innahum birtika bil kaba'iri saboda zunubai da suka yi kuffarun mushrikuna na uku haruna ah, ko ah, menene naku eh haruna za'ifi kenan hukiya anhu a ah, sunansa ne muna masa kidaya da abba'i hukiya anhu ijazatu tazwiji li sa'ib khalifihi halaccin auren wanda suka sabu sabani fi hadal babi mahallu ahlul kitabi kaman ma'abota littafi ne in kun yi sabani da ahlus sunna duk za su aure su shi'a za su aure su a matsayin kaman ahlul kitabi ne ga musulmi na hudu kulo an ziyadi بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه قال إن الله تعالى لا يعلم حتى خلق نفسه علما لنفسه علما دا الله بيسني بسيط يهلتا وكانس إلي سبحانك سبحان الله وإن الأشياء أبو بوه innama tasiru ma'alumatan lahu sukan zamo sanannu gare shi inda hudufiha wa wujudiha kaga wannan kaman qadariya masu la qadara wal amru anifun na biyar kanziya kanzu yaknizuna zahaba la yambagi li adin أن يؤتي ماله أحدا فإن دوكي أني بيع على التعونيت أو كدوكي أباوني لأنه ربما لم يكن مستحقا قيل ما بيت إن كان تبا بل يكنزه يتعراش في الأرض حتى يظهر أهل الحق حسي ما سجس كياسم بينا يتوقع يباسو فوانا شيني كاريشن كوين جر خواري جاوا suna da mabincika takwas. Yanzu za mu je albabu sani ko taɓawa. Albabu sani a shi'atu, kowa ya ji a jikinsa, sai da masallaci ne mai girgiza. وهو يحتوي على ستة فصول To wannan kashin babin ya tattaro fasali shida. الفصل awwal تعريف shi'a. to kun san kutuna ba muna cikin minhajo sunna ba to kaga kenan wannan sai ya zabe mana tattake ilimi wancan kuma ya zame mana tushe tunda ya zo da abu ne da daga tushensa الفصل الثاني أسماء الشيعة وسبب هذه التسمية الفصل الثالث نشأة الشيعة فارو أنت يوشيت فارو الفصل الرابع فرق الشيعة قجيو شيعة متنوعة الفصل الخامس makala ta shi'a kamar yadda aka ce makala ta wani ra'ayoyin yan shi'a alfasalu sadisu makala ta firaƙi shi'a wa fihi eh, salasatu mabahisa almabhasul awwal maqalatul ghaliya ra'ayoyin masu zaƙewan shi'a المبحث الثاني مقالات الرافضة الإمامية مامية يعني رأي الرافضة الإمامية المبحث الثالث مقالات الزيدية سودا كلام سيكو بيول التافي كجي بيان دبدب لعل ذي قاري دوري كو بذي قاري دوري بقى الفصل الأول أشجع ها wannan na ajiyar ta sai gobe ha a yi gara a wani sai gobe amma gobe muka zo ku ba mai mana ko muka fara zubawa Tarifofin kyanta sai an yi shi duka. Tunda in dai an yi tarifi ne kaga za a yi tarifi sannan sai a zo a yi naƙadin tarifi. Sannan kuma sai a tabbatar da ta'arifin da ya kamata. Kisa ya kama da ɗan yawa. Gobe sai a zo shi da marmari. ban ji ba da na dare oh eh ai kaga ai da nan ba mai zuwa da safe sai dai kai kai ga dai kake ba eh ai ba fa nan na akwai mai zuwa da safe babu duk yan yamma rigar yamma su kasa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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين